Assalamu alaikum. Lanto? Lanto? Fito. Duk wanda ya tsaye maki yau sai ki bar giran ga. Mai gida lafiya me ke faruwa? Wallahi na gaji da hontaran da kika yi min. Don haka ki taho ki tattara kayan ki ki bar min gira. Dan na sha bala'i ni na gaji da zama da ki. Ko ko sakon guda ban son ki koma cikin giran ga. Ki tattara kayan ki ki saye da ki. Ba ba ba ruwan ki da abin da ke faruwa ni na san abin da kika mu. Yawa. Yanzu, kina lafiya? Lafiya lau baba. To dama sako ne na turo a kawo muku da ke da mai gidanki. Naira dubu ɗari, dubu ashirin ki ɗauka, dubu tamanin kuma ki ba mijin ki ya ja jari. To, baba mun gode. Wallahi na samu jari. Gida me ma ka ce? Cewa ni ki ta ki kwaso kayan ki kawo nan ne ga in wanke mai.